Domin samun dukkan wani bidiyo namu na Arewa Teach akan Android tracks, WhatsApp track, Facebook track and logo design taba alamar subscribers sannan ka danna ƙararrawa domin samun dukkan wani bidiyo namu a kowane lokaci da muka yi uploading. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za mu bayani insha Allahu yadda za ka wayan wayanka ta Android sauri ta hanyar amfani da uh, transaction amination scale. Eh, wato wannan wayan da take hannuna yanzu eh, infinix ne note 3 eh, a ɗaya ɓangaren kuma akwai samsung a5 wanda duk yadda ake ƙara musu ya sha bamban in misali wannan ga hanyar da ake wannan kuma is different saboda haka za mu bayani na infinix ɗin wanda yake da alaka da techno da howell da kuma ita kanta infinix din da sauran wayoyi sai kuma mu dawo bangaren samsung wato in kana so ka kara wayanka saurin minimizing ko kuma sauri ko kuma ka dan sa wani fashion na eh, wanda ya saba da sauran wayoyi to sai ka fara taba setin na wayanka duk wacce kake amfani da ita sai ka ziyarci can kasa akwai inda aka rubuta about phone nan kenan sai ka yi selecting din shi in kai selecting din shi sai ka duba a nan can kasa ga wani waje da aka rubuta bill number sai ka taba shi eh, ka taba bill number sau bakwai biyu abin da yake faruwa shine wannan wayan already an yi developing ɗinta saboda haka babu bukatan a ce an kara maimaita shi shi yasa in ka taba za ka ji za ga a rubuta no need amma a taka wanda baka yi ba kana tabawa za ga abin yana counting kana tabawa yana cewa daya kana tabawa yana cewa biyu har ka danna sau bakwai bayan ka taba wannan abu sau bakwai sai ka iyo back za ga wani abu irin wannan ya hutu a cikin wayanka wanda da babu shi wato wannan abun Eh, wannan abun shi kamar duk wani setin ne wanda ya kunshi wayanka ko kuma duk wani abu wanda yake a cikin wayanka to setin ɗinsa yana nan wajen hatta du sikirin waye du komai da komai a nan wajen akwai setin ɗinsa sau da yawa wasu yin in ka ko da ka taɓa wancan bill number sau bakwai din ka zo nan wajen zaka samu abun a kashe kamar haka kenan to in yana kashe sai ka taɓa wani alaman sai ka kunna shi wanda na tabbatar majority a kashen yake wasu kuma yana zuwa a kunne to ko ya zo a kunne ko a kashe dai ga inda ake kunna shi in ka kunna shi sai ka duba a ƙasa a ƙasan nan akwai wajen da aka rubuta a ƙasa akwai wajen da aka rubuta windows animation skill nan kenan sai ka taɓa shi yanzu yana a amination scale 1 to sai ka dawo da shi ya dawo 1.5 ga yadda ka yake eh, shi wannan kamar shi ne zai ba wajen minimizing ko wani abu aka ga yana slow ko yana dan wani fashion dai wanda sauran wayoyi ba sa yi wannan kuma in ka taba shi shine zai kamar hanzari na wayan zai dan zai daɗu sai wannan ma shi maka ka mai da shi 1.5 eh, ta yadda za ga wayan tana yin wasu abubuwa na da babu shi yanzu misali bari mu taɓa minimizing kaga yana kaman slow haka da wasu abubuwa haka yanzu in ka koma mala ga yana yin wani abu haka sannan in misali minimizing ne za ga shi ma yana fashion din eh, in kuma ba minimizing din bane ba ma za ga dai du eh, yanzu nan samsung sai masu samsun su ziyarci setin na wayan nasu in sun ziyarta sai su duba can zuwa kasa su ma akwai wajen about phone sai su taba shi in sun taba about forms <clears throat> sai su eh, duba nan software information sabanin wancan wayan da kawai kana shiga about form za ka gada bill ah, number to wannan sub information za ka taba kana taba shi shi kuma za ka ga a tsaka kamar second ko third za a ce ko fourth shi ne za lamba build number shi ma sai ka taba yi sau bakwai kamar yadda masu techno da infinite suka yi in ka taba yi sau bakwai to shi ma wannan developing option din zai ba da dama ya fito ga shi a nan wajen eh, shi ma yakan zuwa a kashe ne ko a kunne sai ka zaɓi abin da kake so na windows animation din shi ma ka mai da shi ya koma 1.5 eh, nan ma ya koma 1.5 nan ma 1.5 haka nan ma ya koma 1.5 to in kai hakan shi mara ga abubuwan du sun canja suna yin fashion kamar yadda na muka sa na wancan eh, infinix 3 eh, din da fatan dai <laughs> an fahimci bayan na sannan muna rikon alfarma da adanna alawan subscribe sannan a share da like da comment domin hakan shi zai ba mu ƙwarin gwiwan cigaba da kawo wasu tutorial akan intanet da facebook da twitter da instagram da whatsapp har ma da harkan da ta danganci waya